A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin Peter Andrew, wani jigo a masana'antar Kaniwood. wanda ya ce babban kalubalen da ke ciwa harkar fina-finai tuwa a kwarya bai wuce yadda wasu daga cikin daraktoci ke yi wa harkar editin rikon sakayinar kashi ba, ta yadda a mafi yawan lokuta sukan bar aikin editin ga masu editin su kadai. Ku biyo mu domin jin cikakken hiranmu da shi. Ana kirana a industry asubahi ko safi. Asubahi. Ya. aka yi aka samu ka suna asubahi. Ah, don a 2006 na yi wata fim a Kannywood mm. ainihin fim dina mm. ta Asubayi. Asubayi. To um, kamar shekaru nawa kake Kannywood? Uh, daga officially daga 2006 daga 2005. Uh, wani irin role kake yi a Kannywood? Na fari dai da zan fito a Kannywood na fito a bangaren police mm. na yi inspector. Kenan ka jarumi ne? Ah, Walinkin ce. <laughs> to me ya ja hankalinka me ya baka sha'awa har ka shigo masana'antar Kannywood? Ah, ban da kannywood dai na nollywood na harkar nan ba yau na fara ba na fara daga checkmate checkmate kana cikin checkmate na cikin checkmate kai wane ne a cikin checkmate a cikin checkmate ina gidan ah, shi yanzu dai zan ce a tunki su yanzu marigayi ne a ah, tun oni hmm. tun oni ta wannan berebiya hmm. ina cikin su a cikin checkmate din mai sunanta kin san da manta da sunanta yanzu dai hmm. so na fito a cikin court scenes guda about I think about five three or five episodes so inda in na fara harkan film kenan to banda checkmate akwai kuma wani da kai a yes yes but recently kwanan nan ma wani da uh, mai sunansa clams ni da clams a hamezai mm. mun acting tare a eh, wanda an riga suke ta maina kasuwa mm. uh, shine greedy professor greedy professor yes greedy professor Um, to ka ce kana Nollywood kana Kano. Yep. Ya aka kake haɗa guda biyu? Domin ina nan a Kano, a Kano nake zama. So most times an samu aiki a kudu zan tashi na je in an kira ni. In aiki a nan kuma zan fito na yi. To shi wannan harkar um, eh, fina-finai shi ka karanci a makaranta? No, no public admin na karanta. Sha'awa ce kenan ta janyo ku ko kaka? Daidai, sha'awa. To banda zama jarumi sai menene kuma kake yi a masana'antar well tsakana da Allah ba da wani aiki sai aikin aikin nan ita ce aiki na harkan film eh, eh ka yi jarumi ka yi me kuma ina directing ina producing ina script writing ina editing ma duka kadai baka yi handama ba ina tun da harka da nake so ne da nake eh, shawa eh. so ci na zo na ce dole hmm. akwai kin muna da masala a industry hmm. most times as a director zaka doka shots naka mai kyau baka da time ka zauna da editor eh. eh, yi maka editing ka kwashe ka bashi a karshe kuma ya lalata maka aiki to a can nake idan aka dauki waɗannan shot din mm. shi director dole zai zo na a gabansa za a yi komi dole eh. in kin fahimta ni sosai na ce dole ne ka zauna in baka da lokacin kuma fa ka da da editor din ka ce okay kai kai man cotton mu zo mu zauna akan samu waɗanda ba su da lokaci ba za su zauna ba ne yes tun in yana da aiki da yawa to kuma haka ka'idan abin yake eh kaidan din shine dole ne ka na mm. as a director mm. shi producer din e biya ka allowances mm. na zaman banda banda kudin directing or za hada tare ka zo ka zo ka yi editing ka karba kudin wannan allowance na zaman but in baka da lokacin mai ina gama location din ka yanzu akwai location kai kuma producer kana gaggawa cewa kana a baka aikin ka da wuri zan iya cewa ina da editor da ne yadda da shi kai man editing kai man cutting zan zo a zuwa jona a karshe maybe na zo kuma ka riga ka yi cutting ka bata min aiki hmm. most times ba sai a koma baya ba most times don wannan maganan time din hmm. za ci a hada to hakan kuma yana haifar da dame ido tas kin san okay fine ku masu kallon fim hmm. tsakanin mu da Allah in ba recently ba me kuke kalla story kuke kalla ba a kalla ba shots ba bai shafe ku da shots story kuke kalla so uh, the way i'm trained uh, industry the major thing da ya fi story ne so in story din bayi da kyau ma shots din suna da kyau a karshen kun gama kallon film za ce film din bayi da kyau hmm. tun da watakila labarin bai ba da bai ba to yanzu a wannan masana'anta ina kake kallon kanka misali nan da ɗan lokaci zan ce ina son kai matsayin ah, da mentor dina yake in Allah in Allah ya da kuma wuce shi waye mentor din naka Olu Jacobs Olu Jacobs so kake ka zama kamar shi to ka taba film da shi ah, a third eye mu yi third eye tare eh. just uh, one episode eh. kiga wannan lokaci a was still na gama secondary school ne ma mm. but this passion ne ke da shi mm. shine jawo ni na JNTA channel 5 wannan lokacin a Ikoyi mm. na bin su shi da last uh, last Eguavon director din wannan lokacin na bin su da roko da Allah ku dan ko ma ba biya ba dai adan adan aka yi aka ake ai no man audition na yi failing audition na je na dan roko a dina video an bani dan one episode na yi da shi first time da zan haɗu da shi kenan ka gaya masa kuma kana ƙaunarsa sure dole to ka ce kai kana fim da turanci kana yi da hausa shi kana da sha'awar yin da wani yare kuma daban baya ga waɗannan yaruka in kin tambayi mutane da sun sani a kanewood sosai mm. sun sani da fim yare na wani yare kenan ni dan edo ne daga edo state ok yi da yaren ka ni ne ban da ya fara fim mm. a yare na mm. kin san ahmad gulu a waye ahmad gulbi kameraman ne yana aiki ya taba aiki da arewa 24 mm. wannan lokacin da zai yi fim da ya fito da ni mm. da ya fito da ni sosai mm. ahmad ne bi ne daga kano zuwa gari na ya bi ka harcan harcan ya 2000 shi ne mai wannan fim a ƙarshen da fim da ya fito sarkin garinmu babanta ta kalli fim din ta yi kuka ta ce dole ne a jiya nemi wanda ya rubuta wannan story a kawo shi <laughs> an kai shi kuma an kai shi me aka yi masa kyauta kyauta da kai ya ai ka samu wannan story to yasa a ɗayan ƙanƙanin lokaci gaya mu wani irin matsala banda waɗancan matsalan da kuka ce ake fuskanta a masana'antar kanu kai a karan kanka wace matsala kake fuskanta in zan fada dai na gan zan taba wasu ta mun za ka taba ko waye zan taba wasu abubuwa na gan ba reality a storylines din mu ba kanshin gaskiya ko me ba kanshin gaskiya kanshin gaskiya zan bari fasara da gaske tsakanin mu da Allah ina nayi asubayi a ce mutum da matansa tana cikin nakuda ba zai iya rike matansa ba real life eh. matan ka ce fa ba cikin gan baka tunanin watakila saboda <laughs> al'ada ce da kuma watakila yadda mutane za su kalli abin that's why zan taba wanda na taba yanzu zai taba mutane mm. da gasken kenan mai an ce film is make, make believe ne fa yes cewa gaske ce matana da na aura mm. tana cikin nakuda ba zan iya rike ta in sata cikin mota in kai ta asibiti ba ce. ya kara da cewa daga cikin matsalolin da ke ciwo masana'antar tuwa kwarya akwai rashin nuna sahihanci ko gaskiyar lamari a fina-finan Kannywood domin a mafi yawan lokuta gundarin labarin da Kannywood ke fitarwa baya nuna kanshin gaskiya barka bashir murya amurka daga kano a Najeriya.